Lallai da sassahin nan an gaya mana a nan kusa da tumur eh, mutane da ba a san ko su wane ne ba sun zo sun tahi da eh, mata ƙananan mata goma sha biyar ina ji eh, hana gamba ne mafi yawansu akwai wani gari da ake ce ma bage shi ma sun zo garin bare-bare ne sun tahi da mata uku jiya da dare aka yi wannan to kana tune a tumur an zo shekaran jiya an kashe mutane takwas e, to yanzu muna cikin ɗarɗar mutanen tumur sun kiraye mu sun ce na mana in ba a ɗau mataki ba suna gudu mutane da suke nan kasuwatse to shine muke kira da babban murya ga gwamnati ya duba ya gani yadda za a yi a samu tsaro a cikin gaugawa mutanen nan a kawo musu tsaro su ga akwai sojawa da sauransu me ke faruwa ne honorable babu isassun jami'an tsaro eh to in ma akwai su an a lokacin da aka yi wannan banna ba sa nan to shine ake so ya zamanto akwai su na biyu waɗanda suka ɗauka kasan dama sun ɗauki eh, maza da mata da yara a ngilewa. yanzu sun zo sun dau eh, mata goma sha biyar a tumur to waɗannan muna roƙon gwamnati ya yi ƙoƙari a samu su a san inda suke wannan na nufin kenan dokar ta bacin da aka kafa ba ta yi wani tasiri ba a eh, jihar to tana ciki ana cikin doka ta ɓace ai aka yi waɗannan abubuwa duka yanzu dai ina tune a shekara guda a tumur akalla an kai hari ko eh, biyar zuwa shida in ma bai kai bakwai ba don in ma akwai wannan doka amma eh, yan ta'adda suna banna sosai to ya kamata a duba a gani miye ne wannan abu mutane sun tsorota fi sabilillahi in ka ga an dau matakka an dau diyakka an dau wasu akwai inda suke zuwa su dau mutum su ce sai an bada kuɗi miliyon talatin kana tuni ai eh, mamman wani depute namu aka ɗauke sai da aka bada miliyon talatin da hudu ko kowa ne yake da wannan kuɗi tumur din nan dama wuri ne inda aka kafa wa 'yan gudun hijira sansani kuma ga wani al'amari yana faruwa da waɗanda suka zo gidan hijira da 'yan tumur duka suna cikin wannan matsala in an zo ba sani ba wane ne yake shi a'a suna cikin tumur suna waje wane ne yake da dare ake zuwa babu kowa in sun zo da dare sai abun da suka ga dama suke yi da sahe zuwa karhe hudu biyar sai su janye su koma ko najeriya ko ko zuce can cikin lakcad ya kamata a zauna tare da su a san ina matsala take in akwai matsala a sa a tada ta ko a hudda ta domin mutane su zauna lahiya